This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31 da 42 da kuma 61. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da kuma niyya. kuma na iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowane lokaci aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu ware assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne daga nan birnin washington dc tare da usman kabara da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta rage farashin hasken wutar lantarki wanda kuma a kansa ne za ku kira mu domin ku faɗa mana ra'ayinku kana za ku yi cewa hukumar zaɓe ta ce tana da ƙwarin gwiwa za a gudanar da zaɓe a kan lokaci amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a barkanmu da dare ga cikakkun labaran dakarun najeriya sun ce har yanzu babu ɗuriyar ɗaliban 'yan matan nan fiye da 200 da aka sace a garin chibok da 'yan ƙungiyar boko haram suka yi a bara duk da cewa an kwato garuruwa da dama babban hafsan sojin kasar janar kenneth uh, manima ya gaya wa manema labarai cewa rundunar sojin ta gudanar da bincike a yankunan da aka kwato amma duk da haka babu wanda ya ce ya san inda suke a ranar 14 ga watan afrilun bare ne dai kungiyar ta boko haram ta sace 'yan matan daga garin chibok lamarin da ya harzuka kasashen duniya ya kuma janyo kakkausar suka akan gwamnatin najeriya na gazawa da ta yi wajen kariya ga ɗaliban janar mima ya kara da cewa a yanzu haka kungiyar na rike ne kawai da kananan hukumomi uku a jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar baya ga cewa an fatattaki 'yan kungiyar baki ɗaya daga jihohin yobe da adamawa babban hafsan sojin na najeriya ya kuma ba da tabbacin cewa za su kwato sauran garuruwan goza da eh, kalabaldi da kuma abadam ya yi bayanin ne da aka tambaye shi kan cewa shin za a iya yin zaɓe a garuruwan da aka kwato sai ya ce wannan batu na hukumar zaɓe ne ta inec ita za ta amsa a ranar 28 ga watan na maris ne 'yan najeriya za su kada ƙuri'unsu na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya bayan da aka ɗage gudanar da shi a watan fabrairun da ya gabata bisa dalilan rashin tsaro a arewa maso gabashin ƙasar shugaban ƙasar saliyo ya kori mataimakinsa samuel sam numana wanda a kwanan nan jam'iyyar ta kore shi daga jam'iyyar bayan da aka zarge shi da cewa yana zuga kan tada rikici da kuma yunkurin kafa sabuwar jam'iyya shugaban kasar yanis bai koroma kamar ya kori shugaban nasa yau laraba tare da cewa shi sam din ya nuna bukatar yin watsi da aikinsa na ofis din mataimakin shugaban kasa ne shi dai mataimakin shugaban kasan ya fake a ofishin jakadancin amurka da ke freetown tun ranar asabar don neman mafaka amma daga baya ya koma gidansa usman dai ya taɓa killace kansa don gudun yiwuwar kamuwa da cutar ebola wacce har yanzu take ci gaba da zamewa a ƙasar ta salo matsala labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Laraba cewa ƙudurin aniyarsa na kafa gwamnati a nan da makonni biyu zuwa uku da za ta ba shi damar kasancewa a matsayinsa na firaministan ƙasar karo na hudu bayan nasarar da jam'iyyarsa ta Likud Party ta samu na lashe majalisar ƙasar. yanzu dai haka ya kasance an kammala kirga dukkanin ƙuri'un da aka jefa wanda ya tabbatar da cewa jam'iyyarsa ta samu rinjayen kujeru 30 wanda hakan ya nuna tana gaba da jam'iyyar hamayya ta zionist union da ta ci ƙuri'u guda 24 wata sanarwa da ofishin netanyahu ta ce ta bayar ya ce yanzu haka ya so tuntubar sauran kananan jam'iyyu don hada kujeru guda 61 na hadakar da yake bukatar jagoranta ɗaya daga cikin jam'iyyun ita ce kulanu wadda ta lashe kujeru goma a zaben na jiya talata tuni dai shi abokin takarar netanyahu din wato madugun jam'iyyar zionist union din isaac hazard ya miƙa wuya kuma ya taya shi murna netanyahu ya karbi wannan taya murna sannan kuma ya faɗa manema labarai shi eh, na zionist in cewa za su ci gaba da yi wa isra'ila aiki duk da kasancewarsu suna cikin jam'iyyar adawa kakakin fadar gwamnatin amurka na white house Josh Ernest da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry su ma sun taya Netanyahu murna ta wayar tarho haka kuma sun ce suna sa ran shugaba Barack Obama shi ma zai yi haka nan da 'yan kwanaki. Ernest din dai ya tabbatar da cewa haɗin kan Amurka da Isra'ila zai ci gaba akan maganar tsaro sannan kuma ya bayyana goyon bayan maganar barin ƙasashen guda biyu su ci gashin kansu na Isra'ila ɗin da Falasɗinu duk da cewa Netanyahu ya ce bai yadda da wannan al'amari ba a baya. Labaran duniya kenan kuka saurara. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta rage farashin kudin hasken wutar lantarki kuma na tambayi kasim kurfi masani tattalin arzikin ƙasa ko yaya hakan zai taimaka ma jama'a da kuma tattalin arzikin ƙasa? to gaskiya in akwai ni taimako taimakon ɗan kaɗan ne dalili ko shi ne abun da tattalin arziki yake so ba rage kuɗin wuta ba a ba da wuta wadatacciya saboda yanzu idan ka diba mafi yawan garuruwa suna samun ƙasa da awa hudu a rana na wuta cikin ashirin hudu wanda da za a samu ma awa sha biyu kawai a rana ina tabbatar ma da tattalin arzikin mu ya lunka yake a yanzu saboda haka rage kuɗin bai da wata ma'ana sosai domin ma'anai shine a kawo wuce kamar yadda aka rage kuɗin mai ne yanzu an rage kuɗin mai mutane suna sayan mai sama da yadda ake saida shida. shida saboda karancin man wannan shi ne gaskiya al'amari. to kana ganin cewa wannan kuma ragewan da aka yi saboda karancin shi ba zai wani tasiri ba kenan ko da yaya ne musamman wurin saye da sayarwa har ba tasiri saboda yadda ake tafiyar da harkar wuta tana da wuya tana kama ya san an rage mashi na farko su masu bada wutun nan suke kawo maka bil na wuta kuma a bil na wuta din nan estimate ne in ba waɗanda ke da mita ba ko wanda ke da mita ba yadda ka iya dan in ka je ka sai kati ka saka ba ka san red din da za a rika cajin shi ba saboda haka in ka je ka sai unit an zo an kama illa dai kawai ka saka so zai yi wahala sosai a samu monitorin wannan abu a tabbatar da yayi kuma ba ma shi bane mutane ke so Abun da mutane suke so a ba su wutai ka kula farkon wannan shekara an ƙara kuɗi da abun da ake biran unit da bai wuce eh, naira goma ba yanzu maganin nan da muke ma wajen naira sha shida ake yi. Eh to amma shine aka ce an rage ai. Ka ce ka rage kishi hamsin bisa ɗari ka maido shi naira takwas ya za ya yi tasiri ba wuta So abun da ya yi damu mutane rishin wutar ba wai kuɗin wutar ba. Kasim Garba Kurfi ke na masanin harkokin tattalin arzikin ƙasa. Hukumar zaɓe na ƙasa ta Najeriya tana ce tana tabbacin za a gudanar da zaɓe a lokacin da aka tsara. Kamar yadda Umar Faruk Musa ya tattauna da shugaban hukumar zaɓe Farfesa Tahiru Jega. Ga dukkan alamu an samu daidaituwar ra'ayi tsakanin hukumar zaɓe ta Najeriya da Majalisar Koli ta sojojin ƙasar dangane da shirye-shirye na tsaro da zaɓe da za a yi a cikin Najeriya. Wannan hasken dai ya biyo bayan jawaban da rukunan guda biyu suka yi, inda sojoji suka ƙara nuna nasarorinsu akan ɓangaren tsaro, yayin da shugaban hukumar zaɓe ya bayyana min afiyar da na yi da shi a Abuja, cewar babu shakka su ma sun gamsu cewar shirye-shiryen zaɓe ya yi nisa kuma za a gudanar da shi kamar da aka tsara. abin da ni na fahimta a wannan taron gaskiya shine kowa yanzu ya fuskanci shirye-shiryen da za a yi domin a fara zaben nan 28 ga watan nan kuma a yi shi cikin inganci kuma a samu kyakkyawan tsaro wanda zai hana wani tashin hankali ko wani magudi na zaɓe kuma a fahimta ta sojoji a shirye suke su ba da kowace irin gudunmawa aka nemi su ba da domin a samu kyakkyawan matakai na tsaro tun alif dubu ah, biyu da goma sha da muka yi zaɓe shekara hudu da suka wuce tanade-tanaden da muka yi na irin rawar da soja ko 'yan sanda ko sauran jami'an tsaro za su a ah, taka a wurin sha'anin zaɓe eh, ko duk ya danganci abin da dokar ƙasa ta shimfiɗa misali ah, soja dokar ƙasa ta ce za a iya kiransu in ta ɓaci domin su taimaka wa 'yan sanda samu kwanciyar hankali kuma a kwantar da tarzoma idan ta samu yanzu shin sojoji ba za su sake zuwa su ce su ba su shirya tsaro ko ba za su iya ba da tsaro ko wani dalili zai sa su ce a aiko wata matsala ta tsaro da ba za su goyi bayan a yi zaɓe ba alin misali to ni dai ban ga wata alama ba ban ga wata alama ba ta cewa soja za su fito su ce wai kada a yi zaben nan a waɗannan ranakun da aka sa a halin yanzu eh, kuma kamar yadda ka sani ne ba soja ba ne don haka ba zan san wani abun ba amma dai zancen gaskiya fi sabilillahi ba wata alama a yanzu daga ko ina wanda ya nuna cewa akwai eh, wani yunkuri da ake ko wani eh, tunani da ake na a sake ɗage wannan zaben kuma mu hukumar zaɓe Eh, ga fahimtar mu ba ma wani lokaci eh, a cikin tsarin mulki na ƙasa wanda za a iya ɗage zaɓe kuma saboda yadda tsarin mulki yake dole ne zaɓen nan yadda eh, aka zayyana a tsarin mulki a tabbatar an yi shi kamun 29 ko 30 ga watan afrilu don haka yanzu zaɓe da zamu yi na ƙarshe 11 ga watan afrilu ne don haka ka ce za ka sake ɗage shi to ka ɗan ka ɗage shi eh, ai za a saba ma hukuncin eh, tsarin mulki na ƙasa don haka gaskiya mu dai ba mu ga wani dalili ba kuma ba mu ga wata alama ba da zai sa a sake ɗage zaben nan. Profesa Atahiru Jega kenan shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya a tattaunawar da na yi da shi a Abuja bayan da aka kammala taron majalisar koli ta sojojin Najeriya inda aka gayyace shi domin shi yi bayani akan shirye-shiryen da hukumar zaɓe take yi na gudanar zaɓe a cikin Najeriya kamar da aka tsara umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Adamawa, wane ne daga Adamawa? Wa alaikum salam. Wa salam. Yawwa, kana magana da buba mai manja gwalura cikin garabar kuma Greek. To malam buba. Gwamnatin tarayya ta rage farashin hasken wutar lantarki. eh me ra'ayinka game da wannan ya kake ganin zai taimaka ma eh. al'umma yawwa gaskiya alhamdulillah game da rage farashin wutan lantarki <coughs> magana kudi alhamdulillah haka ya yi daidai daman ba wai rage farashin ba ne duk da abin daman da ne ake mana to ba wuta ba wuta amma kuma ana karban kudi kaga wannan duk damuwa ne amma kuma yanzu irin wannan abun ba sai a a taimaka a ba mu dama a ba da wutan haske wutan lantarki kwarai da gaske ba to malam to mun gode malam buba mun gode malam buba da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je jihar Niger wani daga jihar naija. Bala ne mawancin wuya daga Ushishi ya ne da ke na Najeriya. To Bala daga shi, me ra'ayinka game da wannan gaskiya ni na ra'ayin game da maganar da gwamnati ta rage cikin kuɗin wutar lantarki a gaskiya kamar an yi ba a yi bane ne kuma ce wutan ma babu shi babu ingantaccen wutan lantarki gara ma tsaya a ce an gyara wutan da can an kara mana kuɗi ma yayi da ce mana an rage wuta da fara babu wutan an san kuɗi da yake a hannun mu yana ba da kuma ko ba haka ba kira na da gwamnati ne abin da ya kamata ta yi kuna gina ina jin ka eh, kira na da gwamnati ya kamata su ta inganta hasken in ma za ta kara kuɗi sai ta kara mu mu amince amma a wanga alimin ciki ko da ci ta yi kuɗin mu duka bai biya mana ba ko da bukata ba ta biya ba to mun gode mun gode malam bala mai wankin hula daga shi yanzu bari mu je gombe wane ne daga gombe salamu alaikum wa alaikum salam malam ibrahim to me ra'ayinka na wannan aikin banza ne shirme ne wannan ina jinka inda babu wutar ba wutar ba wutar na rike ne abu babu saboda haka wannan rage kala rage duk ɗaya ne to malam malam ibrahim mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je sokoto birnin shehu wane ne daga sokoto abubakar malam abubakar to malam abubakar gwamnatin tarayya ta rage farashin hasken kuɗin wutar lantarki eh. ina hankalinka ya karkata game da wannan batu wannan kokari ina wutar take ina jin kamar lawa bakar ba babu ta ai ba ka wutar ba ba ko shi ba babu wutar sai ana an ga an ga ana rage ni ba rage kusa inda babu wutar to mun gode kwarai da gaske malam abubakar da wannan ra'ayi na ka To madalla. Muna magana ne akan farashin hasken wutar lantarki da gwamnatin tarayya ta rage. Ya kuke ganin zai agaza mu mutane wannan rage farashin. Eh ina jin kawane ne? Daga Makalawa Jamus, ɓangaren ne Lagos. Daga? ne Jamus, Lagos. To, mako muna jin ka. Eh, ni ra'ayi na gaskiya gudun da ya dai a don saboda ya samu talaka su zuwa mai baya su yaƙe su na da komo cikin ƙasar da kaya. a kake gani? ni gaskiya ni shi an yi ni hakan na ganin kawai ya dai musu akwai akan har ya fi mai faɗi ya daina akan sai da cike su na gari. to mun gode malam bala daga makwa. muna jin ra'ayinku ne yau akan rage farashin kuɗin hasken wutar lantarki da aka yi ra'ayi na ba wani abin da muke ra'ayi wannan maganar karin wuta ba shine kan gaban talaka ba ba shine maganar talaka muna maganar neman tsaro ne da ƙasar mu ba wai wannan maganar wuta ba ta fi talaka ba abin da talaka yake bukata wani neman zaman lafiya da ƙasa to to mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka muna magana ne akan rage farashin hasken kuɗin wutar lantarki da gwamnatin tarayya ta yi ya kuke ganin haka zai taimaka ko kuma akasi lambanmu yana nan kamar yadda kuka san shi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a sa alaman plus kayan a kira lamba guda ɗaya ce saboda a samu sauƙin samu biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma muna magana ne akan rage farashin kudin hasken wutar lantarki da gwamnatin tarayya ta yi ta raba biyu maimakon cikin kashi 100 ta ce a biya rabi ya kuke ganin haka zai agaza Halo? Halo, muna jin ka, wace magana? Liman Shahari ne daga Kano, Najeriya, ɗari Rijiyar Lemo. To, Liman daga Kano. ina hankalinka ya karkata game da wannan ai inda hankali na ya karkata san rage wuta ba shi da amfani tunda mu sai mu wata biyu ma ba mu samu nefa ba alo ina jin ka yi maganan ka to ka gani tunda muna wata biyu ba mu samu nefa ba ka ga rage kudin nefa ba shi da amfani a ka ce haka ne ce shine ra'ayina to ai kyau huta lafiya ra'ayina to mun gode kwarai da gaske mun gode malam liman daga kano to yanzu mana mun koma niger wane ne daga niger wane ne ibrahim umar ibrahim umar ibrahim umar daga rijau eh. to me ra'ayin kamala ibrahim ra'ayina mun gode da aka rage kuɗi amma a gyara wutar lantarki sai karhi eh. ra'ayina kenan ra'ayinka kenan eh malam na dan ra'ayina kenan to to mun gode kwarai da gaske mun gode to har yanzu dai muna cikin Niger ba mu hita cikin Niger ba wane ne daga Niger eh, eh shugaba Bello ne daga Durgu jihar Niger shugaba Bello daga Durgu eh, eh to me ra'ayinka game da wannan eh, rage farashin rage farashin hasken kudin lantarki ni dai abin da abin da zan ce shine babu gumma ba daɗi mu da yan layin kan mun ji daɗin wannan rage farashi amma don Allah gwamnatin tarayya ta taimake mu da gyara mana namu wutar lantarki kusan wata biyu bamu da wutan ma amma mun ji daɗin rage kuɗin. to mun gode kwarai malam bello daga durgu yanzu bari mu je kaduna birnin gwamnati. nan a nan an goma a nan kaduna a eh sai kai wata biyu baka samu wuta ba bai wuce sau biyu ba a wata. to kago gani magana rage wutan nan magana rage kudin wutan nan babu shi kawai da wannan gwamnati ne zama gwamnati na zalunci na cutan jama'a kawai wallahi ba abin da suke mutane sai cutan jama'a kawai abin da suke mutane kenan kuma Allah raba mu da wannan gwamnati ni ne babu kuwa daga badara Abdullahi babu kuwa daga badara Abdullahi mun gode da wannan ra'ayi naka daga badara yanzu kuma bari mu sake koma Niger waye daga Niger Sama'ila ne daga Kwantagura. To Sama'ila. ina hankalin kai karkata game da wannan batu na rage farashin kudin hasken wutar lantarki to kudin wutar lantarki da aka rage ya zama kaman kaman aikin banza ne haka me yasa ka ce haka na saboda eto eh saboda ya zama an rage kudin wuta amma kuma babu wutan babu wutan to saboda haka rage kuɗin wuta ba ga amfani shi ba eh. to malam ismaila mun gode da ka samu daman kira kuma da kiran ka ne ka zo karshen kira-kiran da za mu iya ɗauka a wannan lokacin goyo ma rana ce Omadalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kasar ghana gfa tana da tana bibiko yadda za ta yi ta samu dan wasan atlantic bilbao inaki williams yi wa kasar ghana wasa williams dan shekaru 20 a duniya haifafin kasar spaniya ne amma mahaifinsa dan ghana ne sa'annan kuma mahaifiyarsa kuma yar kasar liberia kuma ya samu shahara ne a wasan la liga ta kasar spaniya a cewar shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana kwasi ci hukumar sa ne za ta bi daddaki ta tabbatar da ganin cewa wannan dan wasan ya zo ya yi wa ghana black stars wasa Ghana Blaster za ta yi wasan zumunci da kasar Mali a ranar Talata 31 ga wannan watan Maris a kasar Faransa. Wannan wasan Ghana da Mali zai zo bayan kwana uku ne da wani wasan da Ghana za ta yi da kasar Senegal a ranar 28 ga wannan watan Maris. Sai dai wannan ne zai zama karo na biyu da Ghana za ta fafata da kasar Senegal a cikin wannan shekarar. Bayan shan kashi da ci biyu da ɗaya da Ghana ta yi a hannun Senegal a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka gama ba daɗewa ba. Wannan wasan shine zai zama karo na farko da sabon kodin Senegal Aliyu Sise zai yi tun lokacin da aka bashi ragaban horar da 'yan wasan Senegal ranar hudu ga wannan watan Maris. Wani masanin tattalin arziki na kasar Ghana, Dr. Kofi Asamuwa, ya kwatanta bukatar Ghana na neman daukar bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka shekarar 2017 tamkar wani bata lokaci ne. Dr. Asamuwa, tsohon caman kwamitin cikin gida mai shirya gasar nahiyar Afirka da aka shekarar 2008, ya ce akwai wasu gine-ginen wasanni da aka yi a cikin kasar Ghana don haka ya kamata a karfafa wasannin cikin gida don saboda a yi amfani da waɗannan gine-ginen amma ba a bata lokaci zuwa neman wani gasar cin kofin nahiyar Afirka ba. Hukumar kwallon kafa ta kasar Zambia da ta gaza tattara 'yan wasa kungiyar kwallon kafa ta matan kasar wuri daya don fafatawa da kasar Tanzania a wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin All African Games da za su yi a sabon mako. Hukumar kwallon kafa ta Zambia da tana fama ne da rashin kuɗi a wata sabuwa kuma kot din zakarun Zambia kasa da shekaru 23 Python Simukunda ya gargaɗi 'yan wasansa cewa kada su tsorata da irin tarihin kwarewar kasar Najeriya a fannin wasan kwallon kafa musamman ma a wannan matsayin a yayin da za su kara da kasar Najeriya. Najeriya a sabuwar mako a gasar cin kofin All African Games da za a yi. Hukumar FIFA ta bada sanarwar fitowa tikitin shiga filin wasanni da za a yi gasar cin kofin duniya na zakarun duniya kasashe shekaru 20 wadda zai fara ranar 30 ga watan Mayu wannan shekarar a kasar New Zealand. Kwamitin cikin gida mai shirya wannan gasar ya ce a bara ya sai da tikiti dubu hamsin da kungiyoyi magoya bayan kasashe da za su zo su yi wasan. Amma wannan karo ne aka fito da tikiti na ɗaiɗaikun mutane da suke sha'awar kallon wannan wasannin da za a yi a kasar New Zealand. Baba ya kuma kiri sashi Hausa na murya Amerika a kira Ghana. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Ukraine na fuskantar tagwayen ƙalubaloli na aiwatar da sauye-sauyen siyasa da na tattalin arziki, yayin da kuma take famar yaƙi da 'yan aware masu samun goyon bayan rasha a gabashin ƙasar, A wani bayanin da ta yi wa Majalisar Tarayya ta Amurka kwanan nan, sakatariyar harkokin wajen amurka mai kula da batutuwan turai da kuma na asiya da turan victoria nolan ta ce abubuwan da kundin sauye-sauyen ya kunsa wanda tuni ma majalisar kasar ta ukraine ta assasa suna da ban sha'awa an amince da garan bawul ma tsarin kasafin kuɗi an gama da batun tsarin fansho sannan kuma ga sabbin tanaje-tanajen da za su tsananta horo ga masu sayan kamfanonin da ke tangal-tangal da zammar sassai da fannoninsu su ci ƙazamar riba ta wajen amfani da bankuna ta yadda al'umma kan cutu. Tare da taimakon Amurka ciki har da wani alkawari a bara na ɗaukar nauyin biyan bashin da ya kai har dala biliyan ɗaya idan ta gaza da kuma tallafin da ya haɗa da na ƙwararru mai cin dala miliyan ɗari uku da da hamsin biyar. gwamnatin Ukraine ta iya agaza ma mutanen ƙasar. waɗanda ke ɗanɗanar raɗaɗin sauye-sauyen tattalin arziki da ake yi wanda ya zama dole ta daɗa inganta makamashi ta bullo da wani tsarin gaskiya na siyo kayan aiki ta kuma iya girke wasu sabbin jami'an tsaro bisa titunan birnin kyiv ko da yake ukraine na kan ƙoƙarin kafa ƙasa mai kwanciyar hankali mai bin tafarkin demokradiyya kuma mai ɗiyauci kremiya da sassan gabashin ukraine na fama da bakar wahala a cewar mataimakiyar sakatare nulan a bayanin da ta yi yau kremiya na ƙarƙashin haramtacciyar mamaya kuma nau'ukan taki haƙƙin ɗan adam sun zama jiki ga marasa galihun da ke yankin irin su kremian tatas da 'yan ukraine ɗin da suka ƙi sallamar da fasfo ɗinsu da 'yan jarida da 'yan luwaɗi da maɗigo da dai sauransu a gabashin ukraine rasha da 'yan koranta 'yan aware sun tsananta sababi da wasoso wannan tashin hankalin da aka ƙirƙiro shi da gangan wanda tankokin yaƙi da muggan makaman rasha ke zafafa shi ya yi sanadin salwantar da rayukan 'yan Ukraine sama da dubu shida, kuma an tura ɗaruruwan rashawa matasa wurin su yi yaƙi su kuma mutu a can. A tsawon wannan tashin hankalin, Amurka da tarayyar Turai sun ƙaƙaba jerin takunkumai masu tsanani. Kuma har yanzu tsauraran takunkumai na tafi muddin dai ba a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya ta baya-bayan nan ba. Wannan na nufin kenan a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. dole a tabbatar da cikakkiyar tsagaita wuta a dukkanin gabashin ukraine a kuma samu cikakken sukunin kaiwa ga duk sassan yankunan da ke fama da tashin hankali ciki har da dukkanin wuraren da ke hannun 'yan aware da kuma cikakken janye muggan makamai bisa sanya ido da tantancewar hukumar osce ƙudurin amurka na kare ukraine ya zarce kwatankwacin kare muradin wata ƙasar turai guda a cewar mataimakiyar sakatare nulan magana ce ta kare jarin da amurka ta shafa tsawon shekaru 25 tana sakawa a inda ake ganin da yiwuwar ya zama wani bangare na turai mai walwala da salama da kuma darussan koyo ga kasashe da al'ummomin duniya masu sha'awar makoma ta demokaradiyya da ci gaba. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wanda za mu kawo labarai a takaice ta da Usman Kabara. To haka yake ah, Malam Ladan, 'yan sanda a Sabiya sun cafke wasu mutane bakwai da ake zargi da hannu a kisan kare dangin da aka yi a garin Srebrenica a kasar Bosnia a shekarar 1995, inda mayakan Bosnia na Sabiyawa suka kashe musulmai manya da yara ƙanana su kamar guda dubu takwas a yau Laraba wani lauya mai shigar da ƙara ya ce an kama wa'annan mutane da wa'annan laifi da ake zargi wanda suka yi a kan fararen hula takamaimai dai ana zargin su da cewa sun kashe wasu mutane guda dubu daya a wani daki a can garin na sarabiranisa a shekarar dubu biyu da goma sha ɗaya ne dai hukuma ta kama shugaban 'yan tawayen ko kuma 'yan jagoran wannan aika-aika ratko maladish madugun da ya yi jagoranci aikata wa'annan laifuffuka yana kuma gaban kotun duniya ta icc da ke hague Dr. malam usman kabara da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu gaba ɗaya a sashen hausa sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri fil ciki ko har da shirin nan na grace alheri abdu wato domin iyali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman da ya taya ni gabatarwa da ma ibrahim jarmai wanda ya tsaya can bayan gilashi da julie gresham sai injiniyan mu jackson ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.